cewa da kai a cikin shirin na matattauna kuma kamar yadda aka saba shi wannan shiri na matattauna shiri ne da ke zuwa maka a ranakun litinin zuwa alhamis a kowane mako kuma mukan kasance da bashi dan bashi domin yin fashin baki musamman akan al'amuran da ka je zo bashi barka da wannan lokaci barka shigowa assalamu alaikum ka san na shigo ina bari mm. saboda lokacin da nake da daidai zan saba shigowa karfe 12 da rabi a fara wannan shiri mm. mun karɓi bakuncin cp hussaini guma hmm. Wato kwamishinan 'yan sanda wanda muka gayyata ya zo domin yi mana bayanin cikin kwana ɗari mai yi a hmm. matsayin ɗan sanda hmm. musamman ta fuskar wato iyakar masu laifuffuka a jihar kano ka san yanzu idan ka duba akwai matsaloli na 'yan fashi akwai matsaloli na wanda suke kwacin waya mm. akwai matsaloli na wanda suke garkuwa da mutane ba ma wai a kano ce ba a gurare da yawa a cikin kasar nan to cp gomel ya zo ya mana bayani wato abubuwan da ya yi a cikin kwana ɗari hmm. wanda kusan irin ci gaban da ya samu lokacin da ya bayyana mana tun da wannan fanni ne na maganar laifuffuka ya kamata mutane su sani hmm. don yana da muhimmanci kuma kusan masu laifi waɗanda ake zargi wanda suka bincika kamar yadda cp ya faɗa sun fi kimanin mutum dubu a cikin lokacin da ya zama kwamishinan 'yan sanda zuwa kuma ya ce shi ba wai maganar wai a mai laifi da mekiya ba idan mai aikata laifi ya ga lokaci ya yi na dama ka san a kwanakin baya ne ya ba da wato wani tukwici hmm. alkawarin ba da tukwici ga wanda ya faɗi waɗansu mutane guda uku da suka gagara hmm. dubu ɗari ɗari ko ɗari daga cikin mutane abin sha'awa ma sai ce ɗaya daga cikin ma zuwa ya same shi ya ce shi yana so ma kada ya wahalar da kanshi wajen kashe sa dubu ɗari ya ce gani na hmm. kawo kaina na kuma alkawari zan yi aiki da ku domin ni ma in yaki abin da ni daga baya yana da dama ina aikatawa shine ta'addanci akan mutane ba su ji ba su gani ba. Hmm, dan in zan iya tunawa shi wannan din da ya kawo kanshi yana eh. magana cewa lokacin da 'yan sanda suka eh, faɗi wannan magana akan tukuici din kuma suka baza komarsu domin nemo shi eh. komawa yana kwana a makabarta eh kwarai da gaske ya san domin ya eh, kauce ya san eh, cewa eh, tun da suka ce za su kama shi sai sun kama shi to sai sun kama shi to shi abin da CV din yake faɗa abin sha'awa yace ba shi kadai ba ai duk wanda yake yau hmm. ya fahimci ba daidai da yake aikata yace ai ba wanda ake so kowa ya zama batacci. ne ba wanda yake so a ce sa ya lalace ba wanda yake so a ce dan sa ya gagara ya zama turu to kaga idan ka duba matsayin yadda shi cp hussein gumel ya nuna na iya aikin dan sanda tunda kaga mutum ne wanda da muka ji labarin yanayin tarihi rayuwarsa wato a aikin ya yi aiki sosai tukuru musamman wajen inda ake tattara bayanan sirri wanda ake cewa intelligence hmm. unit ko bureau hmm. to kaga a nan gurin ai yayin nuna aikin sa na sanda saboda yace yi haka ne domin in nuna aikin yadda ya canja kamanni a irin tsarin tafiyar da aikin a zamanance a duniya mm. ya ce kuma hanyoyi ne da yawa na zamani da ake bi a tracking ɗin criminals mm. wato a ga an ci dunin masu aikata laifi ko waɗanda ake zargi to kaga irin wannan batu ne wanda ya fito daga bakin mutumin da ya furta da kansa ya ce kimanin sama da waɗanda aka zarge su akan aikata laifuka kimanin sa da mutum dubu da abubuwan da ya zana da makamansu da aka same su da maɓoyesu da aka yi wata kakkiya da dukkan wasu abubuwa da aka samu a hannunsu da alkawarin cewa shi a gwamnatinsa matukar yana shugaban 'yan sanda a kano ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen bin diddigin duk wani mai laifi da kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin wanda suke aikata mai laifin har ma aka yi masa wata tambaya jiya kasan an buɗe wato asibitin nan da aka sake buɗe na kananan mm. yara da ake kira hasiya bayero pediatrics mm. hospital mm. a nan kusa da gida mai martaba sarkin kano alhaji amina ado bayero inda waɗansu mutane suka nemi su tada tarzoma domin su watsa lamarin waɗanda ma har suka rika cancin suna ta wato irin kaɗa takin tsohon sarkin kano muhammadu sunusu na biyu suna so dai a dawo musu da sarkin kano muhammadu sunusu na biyu muka mai tambaya muka ce abin da ya faru jiya me hukumar 'yan sanda ta wajen cewa ta bi diddigin waɗanda suka yi ƙoƙarin su tayar da hankalin al'umma akan abin da bai kai a yi haka ɗin ba mm. yake cewa mu arewacin najeriya ma in muka kalli kanmu kamar yadda cp goma ke faɗa sai mu duba cewa muna da tarbiyya da girmama iyaye musamman sarakuna mm. wanda su ne iyayen al'umma mun tashi cikin wannan tarbiyya ya kuma ce mun yi kokari mun yi amfani da jami'an tsaron mu na farin kaya wanda yake kira detectives mm. ba shi wannan babban labari ne zamu to sai cp gomela ce dangane da wannan mai tambaya da yana abin da ya faru jiya a asibitin hasiya bayero mm. ya ce mun yi amfani da kyamarorin da aka yi amfani da su ya saboda kwarewar aiki hmm. yanzu mun kama mutum shida ya ma zana sunayensu ɗaya bayan ɗaya mm. waɗanda aka kama eh, yace kuma kama sun ne zai sa bincike na kwakwab ya gano mana dole suna da abin da ya kira sponsors hmm. waɗanda suka yin su in muka bi diddigi kowa muka samu a ciki zamu kira shi kuma za mu bi diddigin abin yau hukumar 'yan sanda bayanin me yasa ya ɗauki wannan mataki kuma mataki ne wanda duk muka kama tun da doka kowa a gaban ta ɗaya ne ba wanda ya fi karfin doka hmm. nobody is above the law kamar da ya faɗa hmm. yace saboda haka za mu bincike na kokof za mu gurfanar da duk wanda aka samu ana zargi yana da hannu ya ce a tada tarzoma ya ce wanda babu wani dalilin da za a yi haka mu kalle mu a matsayin mu na waɗanda muke da ɗa'a da tarbiyya sarakunan gargajiya kamar yadda cp goma ya faɗa iyayen kowa ne ci hadda ne sannan kuma nuna rashin biyayya ga wannan traditional institutions da hukumomin gargajiya kamar yadda shi cp din ya faɗa ya ce abu bane da zai zama mana dole to kamalu irin wannan maganganu maganganu ne da suke aika sakonni ga mutane su gane cewa ba abin da yake ba dan adam girma da martaba da nuna waye kai irin tarbiya in ka samu kyakkyawar tarbiya a ganka irin matsayin da za a ganka in ka samu mummunar tarbiya a ganka da bakin da za a kalle ka da shi mm. ba shi mm. in ka kalla kusan shi wannan kwamishina na yan sanda na eh, jihar Kano akwai abubuwa da dama da ya kawo sauye-sauye musamman a tsarin yadda ake kan da aikin mm. ka san kwanakin baya kusan magana akan kwacen waya da harkar daba eh, ta so ta gagar kwandila kwarai da gaske cikin sauƙi sai ya fito da wani tsari ya buƙaci su ire-iren waɗannan 'yan daban eh. akan cewa su zo su miƙa kawunansu. su eh, su ajiye makaman yanzu ma maimaita su nuna cewa sun tuba daga baya waɗanda suka zo suka miƙa kawunan nasu har aka yi wani tsari aka zo aka buga ƙwallo tsakanin su da 'yan sanda eh, kwarai da gaske an yi haka yanzu ma ya nanata ya nanata ina kwarai da gaske ranar nan kuma da zai yi taro na 'yan jarida da ya tashi sai ya tafi kan dutsen dala mm. sai je tattauna da yan jarida a gurin eh, duka a cikin irin tsare-tsare watakila na kawo wa al'umma ci gaba da fitar da a'i daga rogo a cikin irin yanayin da ake ciki eh, watakila irin wannan tsarin mm. da a ce watakila jami'ai ire-irensa suna ɗaukan irin wannan tsari mm. me laifi ne ka jawo shi ka ce to shi kenan kai mai laifi ne daina wannan laifin yau ga wanda aka sani mai harkar daba hmm. ga jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sanda hmm. abdullahi haruna kiyawa yau suna buga kwallo a fili eh. ga kwamishina yana kallon ka kana eh. buga kwallo eh. tare da kai da 'yan sanda da 'yan sanda wani da 'yan sanda kuma kai da ke kwallon da kai ba za ka ce yau ga mutumin da yake zargo ni a cikin sarkarsa ba hmm. bari yin amfani da karfin but ina in ci kaurinsa duk ba za ka yi wannan tunani ba saboda diplomasiya ce ta haɗa ku kaga ai irin wannan abun da ka faɗa sai ka tuna min wani abu da ya faru a shekara ta dubu ɗaya da da da tara saba'in ɗari biyu lokacin shugaba Richard Nixon a Amurka. Mm. ka san tsananin gabar da aka rika yi da shugabannin China da Amurka saboda dalili irin na aƙida da bambancin tsarin tafiyar da gwamnati a siyasance. Wannan suna tsarin mulki irin na gurguzu. Mm. Su kuma wannan suna tsarin mulki irin na jari hujja. amma lokacin da aka yi wani abu da suka kira ping pong diplomacy hmm. a lokacin haka suka kira wannan diplomasiya a lokacin sai aka shirya wani wasa na kwallon tebur wanda ake kira table tennis hmm. kasan ana amfani da bat hmm. kai ka koma daga wancan side din in koma daga wannan side din in na bugo ka bugo akwai yan ragan nan a tsakiya da ta zama da makishi yayin da kwannan aka bugo maka na buga ya kauce wa iya harabar gurin in ya san ketare mm. ya fita waje to kaga yadda irin wannan mm, to eh to wannan ma shine kokuwar abin da yake nuna an dan fara samun fahimtar juna da China da Amurka wanda a dalilin wannan ne ma akai tunanin kafa diplomatic missions wato ofisoshin jakadanci na diplomasiya tsakanin kasar Sin da ita kuma Amurka a wannan lokaci tunda da an yi tsama an yi gaba an yi zaman doya da manja mm. da fahimtar juna ta zo sai aka ce to ai wasa ai amfani da wannan wasa na kwallon abin nan mai kama da kwai wanda ake kira table tennis hmm. domin a nuna fahimta to kaga su ma idan ka duba hukumar yan sanda eh, ta nan Kano karkashin CP Hussaini Gumel sai ta yi kama da ta kalli wancan abin da ya faru a shekara ta 1972 lokacin shugaba Richard Nixon to irin wannan abubuwan ka san shi mai laifi galibi ko da a manyan kasashe idan ka duba irin su Amurka hmm. akwai masu laifi da yawa da suka yi shura don na tuna a new york akwai shekarar da aka samu wasu wani gida da ya shura na masu aikata laifi da ake kira gambinos family su kuma gambinos family ma shi shugaban family din gabaki daya akwai lokacin da ya kira taron manema labarai a nan new york hmm. a inda yake cewa duk da aka haifa a gidan gambino inda ya zira asaci in ka ga ya fita waje bai aikata laifi bai ci to ku cire shi a matsayin ɗa na gaske ba ɗan tsatsan gambino's family bane ba domin ba ɗan su baya tashi bai aikata laifi ba inda criminality ne kamar yadda zaka wa ɗanka addu'a ta gari eh kamar yadda zaka wa ɗanka addu'a su haka suke wa nasu kila eh, da tarbiyya da kuma addu'a ta ya zama mai aikata laifi ya zama mai eh kwarai da gaske amma ƙarshe shugaban FBI wanda yake kula da bureau din New York din mm, mm, mm, a lokacin sai ya ce to ai wannan wani abu ne mai sauki in sun yi kirari da ɗaukaka ta wajen aikata laifi mu ko mun yi shura da ɗaukan mataki wajen amfani da sandar mulki irin tamu ta iko wallau ko mai amfani da tsauri wallau ko mai amfani da laushi abin da ya kira stick and carrot mm. paul prince charles lokacin shine shugaban fbi a wannan lokaci mm. a wannan lokaci shi kenan sai ya ce to shi bari ya fita diplomasiya da ya ɗauki matakin diplomasiya duk wani ɗan gambinos family ɗin daga baya sai da ya dawo ya repentin yake cewa sai da tuba eh tuba ya yayi nadamar abin da ya aikata kan matsayin mai aikata to kaga idan ka ɗauko wannan abu da ya faru shekaru wajen sama da hamsin da suka wuce idan ka duba kai amfani da shi a yanzu galibi dama ai idan hagun takiya ne sai koma kuma wannan abin da ake magana sifi din ya ƙara nana ta cewa fa kada mutane su ɗauka dan na ce wanda duk yake jin ya zama ja'iri a cikin al'umma mm. ko gagarare zan ce tafi yake cewa in ya ci ta bayan gida zai bullo mana ya ce mu kuma tuni mun riga mun ga ta inda ya shiga ya ce za mu yi amfani da damar mu za mu yi amfani da irin dama da constitution hmm. wanda tsarin mulki da dokar kasa ya kallafa mana mu yi amfani muka cewa mun ga bayan duk mutumin da ta amfani da doka da hukunci mu caje ka mu kurfanar da kai a gaban kuliya kotu taimaka hukunci to kaga a nan ya baza koma ta bangare guda biyu a dama ya nuna shi mai son zaman lafiya ne ga wanda ya zai zauna lafiya in dai a irin zawiyan masu aikata laifi ne wanda kuma yake ganin zai gwada su ya gani ya ce to kofa abu da take mu kuma muna da hanyar maganin shi to kaga in ka duba yanayin yadda abubuwa suke faruwa a kamalu aiki irin na hukuma abin da muka rasa shi ne matukar abubuwan da suke faruwa in dai akwai waɗansu masu laifi waɗanda za su aikata laifi su rika ganin suna da iyayen gida a cikin al'umma wanda suka isa wani ma zai ci a aini idan na aikata laifi yana da wani babban mutum wanda ko mai mulki ko wani wanda yake da farcin susa a cikin al'umma waya kawai zai buga kwamishinan 'yan sanda a sake ni hmm. to kaga galibi idan akwai irin wannan situations din yanayin da muke samun kansu yadda za a yi bustin yadda za a wato kwakulo magance laifi abu ne wanda zai ba mu wahala a ciki saboda na tuna akwai kafin zuwan shi cp husaini gumel hmm. in baka manta ba lokacin da za a yi zaɓe zaɓe da muka yi na ƙarshe mm. shekara ta 2019 mm. kasan a lokacin akwai kwamishinan 'yan sanda wato cp singam lokacin da mm. ya zo kano Eh, ya zo ko shekara ta 2015 ne lokacin kafin lokacin ne ya zo Kano da lokacin da shi aka yi zaben shekara ta 2019 da 19 eh. eh kafin wannan zaben kafin wannan zaben da aka yi kaga shi ma lokacin da aka yi mata transfer aka mai canjin aiki daga Katsina hmm. ya dawo Kano shi ma sai ya zo tadda gari cikin tsaka mai wuya da irin wannan barazana ta daba da sauran abubuwan da suka gallabi al'umma cb sun gamshi ma da ya shi ma duk wanda ya san shi in ka gan shi kama ka ga ya hmm. jin shi ya fi ganin shi hmm. gaskiya ne eh to a lokacin da ya zo shi ma sai ya fito da wani tsari wanda tsarin kuma ya taimaka kwarai da gaskiya kawo mutane kwanciyar hankali ka san shi a lokacin da aka zo ana taka kama kame hmm. na diran meki a guraren buya na masu laifi kafin zaɓe yace duk wanda muka kama sai dai ayi zabe zaɓe yana boye wato ba zai ga hasken rana ba a lokacin ba na mantawa mun je ita headquarter 'yan sanda ta ƙasa da ke nan kano hmm. a lokacin cp sun gam ɗin hmm. yana wato kwamishinan 'yan sanda hmm. an cika an yi faredin ko an yi faretin ko an gurfanar ko an nuna wa 'yan jarida masu ko an yi holi eh, ko an yi holi eh. <laughs> exactly kama da muke <laughs> eh, amfani da take sosai kuwa to kaga wannan lokacin muna waje jikin kwata guard idan zaka shiga police headquarters na Bombay sai muka ga wurin ya cika da mutane wanda rigunan su wato suna guga juna kai daga ji ka san ƙaru ya shiga cikin riga mm-hmm. yan binni da takalmi mai tsada ya ba shani din nan wanda ba shusha na baya da abinci a kan shi mm-hmm. da irin salulan nan koyar hannu mai tsadar gaske an zuba agoguna masu tsada suna daukar idanu an karya zanna bukar tayar da ta zauna a cikin kan wanda ya sata mm. wato abubuwa dai da suka zo sai na ji wani cewa kai shiga gurin nan baya da tabbas sai na ji wani a tambaya sai ce me ya faru ce ni yadda na ga mutumin nan ya ce wanne duk ina jin su ina irin side talks na ina daga gefe mm. ba san kowaye ba kawai suka saki bayani sai ke cewa ina shiga inda na je neman a beli na je an ce sun game yana zazzare idanu yana cewa kai ma zan ban ka cikin irin su ba za ka fito ba amma akwai kai magana su kasa haka yake mm, magana mm, to kaga idan ka duba zaka ga cewa da a ce tsarin haka yake mutum zai aikata laifi amma yana tunanin yana da saving grace yana da gurin tsira mm, mm. amma in ka tabbatar da zaka aikata laifi wanda zai je gurin naka ma yana jin tsoron in ya je za a hada da shi da kai a kulle to abubuwa za su abu to amma dama abubuwan da suke mai damu baya shine alfarma eh zaka ga mutum yana ganin cewa bari yayi abu ya san cewa idan ya eh, aikata har ma zaka ji wani yana cewa ni ko mutum na kashe ka dubi girma irin na na daraja mm. irin ta dan adam zaka ji mutum ya ce ni koda mutum na kashe a gobe ba zan kwana a sallin yan sanda ba to wannan wani abu ne wanda yake abin takaici ne kaji a kunnuwan a bakunan waɗansu daga cikin mutanen da suka gagari al'umma suna faɗar irin waɗannan abubuwa to kaga wannan ziyara da ya kawo mana da kuma abubuwan da muka tattauna na sani kafofin yada labarai da suka ɗauki labarin don duk wata jarida da wakilinta suna gurin lokacin da ya gabatar da wannan kuma ni dan abin ma da ya kawo mani delay mm. wanda na shigo nan ina bari saboda na duba lokacin da muke fara shirin mu tattauna karshe ita su kuma kungiyar da ta tsara wannan zaman majalisi da shi kwamishina cb cp usaini guma ban sani ba cewa shi ni ne a ƙarshen ajandar wanda zan gabatar da jawabin godiya mm-hmm. har na tashi zan tafi sau ne rike mun kafata ya ce ai bashi kai ne zaka gabatar da vote of songs a madadin kungiyar yan jaridu kawai reshen kafofin yada labarai aka yi aka gama na ta wannan to kaji abin da ya kawo dan delay din shi ko a shirin matattauna. to yanzu kamalu a batutuwan da na san kila ka yi ka riga ka yi fixing din su ka tsara su mm. yanzu menene mai na gaba tun da dai mun